الفتنة فدارا وجعل السنة حسنا منيئا وأقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الحوائج ولا يضطرب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأظهر بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من صار على طريقهم وانتفى أثرهم إلى الدين أما بعد أنقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دهدو دوتا ذو القعدة hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci na tunawa da shehu usmanu dan fodiyo a wannan unguwa ta sunusi a cikin wannan gari na kaduna inda muke gabatar da karatu cikin littafin asalibul mujrimina fit tasaddi mursalin wa aqibati zalika wato uslubi na mujrimai masu kunnen kashi da yadda suke fito na fito da da'awar annabawan Allah da yadda kuma ƙarshe take kayawa Allah ka sami kyakkyawan ƙarshe a satin da ya gabata wannan shine majalisi na ɗari da goma sha ɗaya muna ƙarshen layi na ɗari shafi ɗari uku da arba'in da uku ƙarshen sadara ta ƙarshe a wannan shafin wafi ruwatin muslim a ruwayan muslim ana maganin abu zarri gifari a satin da ya wuce akwai hadisai da suka zo da dama suka faɗi yadda al'imam abu zarri gifari ya musulunta wannan hadisi malamai wasu sun ɗauke shi sun yi rubutu a kan shi da kuma fa'idar da ke ciki wato isnadin hadisin shine abu hamzata yake cewa na buna abbas abdullahi ɗan abbas ya faɗa mana wata rana ya karantar da mu ya ce ala uku bi islami abu zarri ba don ba ku labarin yadda aka yi abu zarri ya zo ya shiga musulunci ba ƙala ƙulna sai muka ce bala faɗa mana kala sai ike cewa kala abu zarri gifari ya faɗa masa da kanshi cewa kuntu rajulan min gifara ni mutum ne daga kabilar gifara fa balagana anna rajulan sai labari ya zo mana cewa wani mutum kada kharaja bi makkata ya fito a garin makka yaz'umu annahu nabiyyun yana faɗa cewa shi annabin Allah ne fa qultu sai na ce wa dan uwana wato in tsali ila hadha ar-rajul kallimhu ka je wajen wannan mutumin da yake faɗa cewa shi annabi ne ka yi magana da shi wa atini bi khabarihi sannan ka zo min da labarinsa ya ce fantalaka sai ɗan uwan nawa ya tashi ana ce masa unais falaki yahu ya je ya haɗu da mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun maraja sannan sai ya dawo fakultu sai na ce masa ma daka to wani labari ne ke gurin ka tun da kai ka je ka ga mutumin nan da yake faɗa cewa shi annabin Allah ne faƙala sai ɗan uwan ya ce wallahi laƙadar aitu rajulan na ga mutumin da ya amuru bil khairi ni dai da na je na gan shi na haɗu da shi yana umarni da alkhairi ne wa yanha ne sharri sannan kuma yana hada sharri yana hana sharri fa qultu lahu sai na ce masa lam tashfini min alkhabari ni labarin da ka zo ka bani gaskiya ni bana jin cewa wannan bayanin da kamun ya warkar da ni da ya faɗa masa wannan yace fa ja'altu la a'rifuhu yace daga nan fa akhastu diraban wa asa sai na dauki birgami na yi guzurin abinci na dauki sanda thumma aqbaltu ila makata sannan sai na fuskaci garin makka la'a a a'rifuhu na fara tafiya na zo garin makka inda ban san ma mutumin da na zo nema ba wa rahu an as'ala anhu ina kuma kyamar in tambayi wani mutum saboda a lokacin yadda makka take wanda ma abu zar da gifari zai tambaya a garin makawaye muhammad shi ma matsala ne kai eh, ba ma wanda zai ba ma shi mai tambayar ba a hango wani yana mai bayani a gane yana mai bayanin abin da yake da alaka da annabi ne shi ma matsala ne saboda yadda garin makka take ya ce wa ashrabu mimma zamzam ina shan ruwan zamzam wa akunu fil masjid ina kasancewa a cikin masallaci qala sai yace famar rabi Ya ce ina zaune cikin harami sai ga sayyidina ali ya zo wucewa fa qala sai yace ka annar rajula garib wannan mutumin yanayinsa naga kamar bako ne da yace naga wannan mutumin yanayinsa kamar bako ne qala sai yace qultu na'am sai nace eh gaskiya ni bako ne qala sai ce fantalik ila al manzil to tunda kai bako ne zo mu je gidana qala sai ce, fan talaqtu ma'ahu la yasaluni an shay'in wala uku ukbiruhu ya ɗauke ni ya tafi da ni gidan shi shi bai tambaye ni komai ba sannan kuma ban bashi labarin abin da ya kawo ni ba saboda tsoron tsoro ake yace falamma asbahatu lokacin da gari ya waye ga dautu ilal masjid na sake sammako na dawo masallaci li as'ala anhu dan in tambaya akan annabi amma walaysa ahadun yakbiru anhu bi shay'in amma ko na tambaya ma in nazo ba wanda ke faɗa mun komai duk wanda ka tambaya ma sai banza da kai kawai ya kamar ma bidiyo ne kace ba qala sai ce fa marrabi ali sai ali bin abi talib ya sake wucewa fa qala sai ce amana da rajul ya arifu manzilahu ba shin wai mutumin da hanyar bai gane gidan da ya zo bane ƙala abu zarda gifari ya ce ƙultu sai na ce la e eh, ƙala sai ce in ɗalib ma'i zo ka tafiya tare da ni ƙala sai ya ce fa ƙala ma sai da suka yi haka hau wajen kwana uku ya idan ya wuna a masallaci yamma ta yi ya ɗauko shi ya kawo shi gida to ranar na hudu ne da suka koma gida sai sirina ali ya ce masa ma amurka me al'amarinka wa ma ka hadhihi albalda me dalilin da yasa ka zo garin nan qala sai ce qultu lahu sai nace masa in ka tamta alayya akbartuka abin da ya kawo ni in zaka ɓoye in na faɗa maka to zan faɗa maka saboda su larabawa a wancan lokacin al'adar su in mutum ya zo dama yana baƙo to zai kwana uku yana ciyar da kai ba zai tambaye ka ba ina kake sai ran na hudu ne in ya gaba ka motsa ba sannan zai fara tambaye kai daga ina kake haka suke to shi yasa ga sai na alkwana uku yana kawo shi sai da aka shiga na hudu ne sannan sai ce to in za ka ɓoye abin da ya kawo ne to zan faɗa maka abin da ya kawo ne kala sai sai da na ali ya ce masa fa'in ni a fa'alu zan yi ƙala ƙultu lahu sai na ce masa balagara labari ne ya zo mana annahu karkar da hahuna rajul wani mutum ya fito a nan ya annahu na biyu yana faɗa cewa shi annabin Allah ne ya ce fa arsaltu kalli mahu na aiko dan uwana ya haɗu da shi dan yayi magana da shi idan yayi magana da shi faraja sai ya dawo walam yashfini min al-khabar labarin da ya zo mun ne na jin bai warkar da ni ba akan abin da nake nema ba to a wannan lokacin ne yace fa an alqahu sai na so ni da kaina in haɗu da shi fa lahu sai ce masa amma innaka qad shitta amma ko kai din nan ka shiri zuwa ga abin da kake nema sai yace hadha wajhi ilayhi fattabi'ni ni ne wanda zaka bi in kai ka zuwa gare shi biyo ni yace masa adkhulu haythu ad wato udkhul haythu adkhulu duk inda ka gana shiga ka shiga kawai daga nan zan ɗauke ka za mu ce amma ba za a yi magana ba sannan zan shiga gaba in ka gana shakwana kai ma ka shakwana ko in ka gana miƙi kai miƙi ba magana za a yi ba saboda a gane cewa ma tare suke sannan a gane kuma ga inda za su ji shi ma kansa fa matsala ne ha eh yace fa inni in ra'aitu ahadan akafuhu alayka in naga wani mutum ina jin tsoron shi akan ka qumtu zan minki ila al-ha'it ka anni asluhu na'ali zan tsaya a jikin bango kaman ina gyara takalmi na da kaga nayi ishara to kai kai gaba ni na biyo daga baya haka fa garin makka take wa a wancan lokacin sai malam mutane sun samu musulunci a iska ka taso ka gama makka da babanka wa walidin wa ma walada baka san yadda aka yi musuluntun nan ya ƙara so ba sai an zo ana tattauna wata matsala a ce maka sahabi abu kaza ya faru yayi kaza kai kawai sai ka kalli environment ɗinka kai ka taso mamakka musulmi babanka musulmi kakanninka musulmi sai kai ka hararo hankalinka da abin yanzu sai ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya ne ba zai yi ba eh an fahimta yau to shi ne sai aka yi haka yake cewa wato yace wanda anta yace kai kai gaba famada wa madaitu ma'ahu ce haka na dinga bin sayyidina ali hatta dakala wa dakaltu ma'ahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam har sai da muka je wajen annabi fa qultu lahu sai nace manzon ala a'rid alayya al-islam bujiro man da musulunci fa a'radahu sai bujiro masa da musulunci Ya ce fa aslamtu makani sai na musulunta fa qala li sai yace mun ya abadar ya kai abadar uktum hadha al-amr wannan al'amarin na cewa ka shiga musulunci ka boye shi warzi ila baladika ka koma garin ku. fa in balagaka zuhurana idan labari izo maka cewa kaji mun samu nasara muna da ƙarfi faqbil to lokacin ka fuskanto Ka qultu sai shi Abu Dharr Gifari yace wallazi ba'athaka bil haqq la asrukhanna biha baina azhurihim na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya kalmar da mutanen nan ba sa so su ji ta la illallah ni kuma sai na je na bayyana ta gaban su faja'a ila al-masjid sai zo masallaci wa quraish fihi akwai qurashawa fa qala sai siyama ashar quraish ya ku taron qurashawa inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu faƙalu sai suka ce ƙomo ila haza sabi'i ku yi kan wannan wanda ya karkace ɗin nan ya ce faƙamu suka minƙe faduriftu li'amu ta aka mun dukan a kawo wuka aka mun dukan da ba zan tashi ba duka irin na mutuwa ya ce Rakanil abbasu fa'akabba a ne lokacin ne abbas babban manan allah ya zo ya sami abu zadda gifari ya faɗi sai ya kifa a kan shi da ya kifa a kan shi sun ma'aƙbala alaihim sai fuskanci ka faƙala sai ce wai kaitu taqtulu na rajulun min gifara yanzu za ku kashe mutumin da ya fito daga ƙabilar gifara sai ya ce wa masjaddukum murrukum ala gifara ya ce kun san harkar kasuwancin ku da inda kuke wucewa yana da alaƙa da ƙabilarsu sannan kuma kun san kabila ce da take da ƙarfi su ba ruwansu cewa ya zo ya shiga musulunci ne ya faɗi wata kalma tunda su ba su san ya zo ya musulunta ba in kuka kashe shi labari izo cewa an kashe shi da su wallahi fansa za su ɗauka matsayin ka an kashe musu ɗan uwa to daga nan ne yake cewa fa aqla u an fi suka daga ni falamma asbahatu gada lokacin da na sake wayuwar gari raja'atu fa qultu misla ma qultu bil amsi na sake maimaita musu irin abin da na faɗa jiya faƙalu suka sake ta ƙumu ila hada sabi'i fa suni a mislama suni a bid'amsu suka sake duka na irin yadda suka yi ajiya wa adraka nil abbas fa akabba alayya wa qala misla maqalatihi bil amsi qala sai abdullah dan abbas yace fa kana hada awwal islam abi zarr rahimahullah wannan shine farkon yadda aka yi abu zarri gifari ya shigo addinin musulunci da ƙalubalanta shi ne a nan yake tawafi ruwayatin fa'ataitu makkata da na zo garin makka fata da afta minhu sai na nemi wani mutum wanda nake ganin yana da rauni a cikinsu ai nazartu ila adafihim na dubu zuwa mafi rauninsu fasa'altuhu na tambaye sa li'anna da'ifa ma'amunul ga'ila al-imam sai yake cewa fa sai na ce aina hadha alladhi tad'unahu a sabii ina wannan wanda kuke ce masa sabi'i fa ashara ilayya sai nuni zuwa gare ni fa qala sai yace as-sabi'i fama da alayya ahalin wadi sai mutanen wannan kwarin suka yi kai da kulli madaratin wa adami da dukkan kowane irin abun duka a takarratu magashiyan alayya har sai da na faɗi sunan قال يتي فارتفعت حين ارتفعت lokacin da na ɗaga wato lokacin da na ɗaga ka an ni nusubun kaman an kafa ainihin wato gunkin da suke shafa masa jini don bauta ko ina jikinsa jini ne ƙalis sai ce fa'ataitu zamzama sai na zo zamzam daga saltu an dama sai na wanke jinin da saka mun wannan duka ya bayyana ka duba ha gani ba wani gunki ne suke zuwa su shashafa mai gini saboda neman tabarruki in an yanka to shine ya bada misali irin dukan da suka mu kai ka ce wannan gunkin ne da ake shafa ma jini ta yadda jini ya barke ko ina a jikin shi yace zo zamzam na wanke wannan jinin wa sharifu mimma ihala sha ruwan zanzam wannan kaga sai ya ce anan ka annahu ka shine ay min kasarati dima'i allati salat na yawan jini wacce ta gudana a jikina wan nasbu as-sanam wal hajar kanat al-jahiliya wato tunsibuhu wa tazbahu indahu tana yin yanka bayan ta kafa gunkin fa yahmaru bid dam sai ya zamanto yayi ja saboda wannan jini to haka jini imai aka mai jina jina dukan kawo ƙalaga ta malam haka akai to ne a namba na biyu yace rada muslim fi kitabi fada'il sahaba babu min fada'il abi dharr juz'i na takwas, na bakwai shafi na ɗari da biyar rakamin hadisi biyu. to shine sai ce wa hadhihi ghayrul ula wannan ba ta farko bace fa hadhihi kanat qabla liqa'ihi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan kafin ya haɗu da annabi wa amma al ula fa kanat ba'da liqa'ihi bihi wannan bayan sun haɗu da shi ne sai ce haza hazani alamu zajani wa'annan yana daga cikin ababen da suke bambanta ɗaya da wannan da wancan fakat wannan ne na musa jani wa'annan ababai ne da suke fito maka da abubuwa filin suna kana yasna'ul mushrikuna saboda abinda mushrikai suke aikatawa bilmu'mini na ga mu'minai minar wal'ihana na duka da wulaƙantarwa malam ya ce walau a zahabtu ko walau zahabtu da zan tafi A da kulla malaki hulmumi nuna ina bujiro maka da duk abin da suka haɗu da shi a makka min zalika na irin waɗannan matsaloli wancan an maduka, wancan an mai kaza wancan an yi mai kaza wancan an mai kaza yace la talibin al maqamu to da maganar za ta yi tsawo a nan. ya ce fafihi ma fafi ma da karsuhu kifaya a cikin abin da na ambata waɗannan guda biyu na ba da misali akwai isarwa insha Allah to kaga wannan kenan kuma da gaske yadda malam ya ce da zai ambatan maka irin waɗannan to shi ma yana da buƙatar ai maka littafi kabi irin yadda mutane suka dinga cin karo da matsaloli da abin da suka fuskanta to shine sai ce fa in lam yajid uslub in wannan uslubin bai amfanar ba to laja'u ila al rabi sai su kuma koma zuwa ga uslubi na hudu shine wa huwa Al'isbatu. Al'isbatu al yace wa huwa ƙaidu hafs wa man al-haraka shine tsarewa da ɗaurewa da kuma abu hanyar da za a ba a tabbatar da cewa an hana ka motsi ba ka motsa ba wannan shine abin da yake magana yake cewa a na uku gashi nan a ƙasa unzur al manzur lisanul arama da tasabata wasajastani nuzahatul qulub a shafi na 227 wabin aljauri tazkiratul arif shafi na dizi ina dai shafi 202 wa shankidi at-turjuman wa dalil juz'i na ɗaya shafi na sittin da uku to sai ya ce ƙala ta'ala Allah ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka ka tuna lokacin da kafirai suka zauna suna ta tattaunawa wasu suka fara kawo shawara cewa a kama ka a daure ka ko sai ce wa ta'ala annabihi Yusuf alaihi salam Allah ya faɗa dangane da annabi Yusuf cewa falabisa fi sidini ya zauna a kurkuku bi da asini wasu yanki na ainihin wato shekaru shi ma annabi yusuf ai matsala ya fuskanta daga ƙarshe ya ce rabbi sijinu a habbu ilayya mimma ya da'una ni ilai. Allah gara in tafi kurkuku akan abin da suke kira na zuwa gare shi wa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala yake cewa awwalu man azhara islamahu sab'atun farkon waɗanda suka fara bayyana musuluncinsu nau'in mutane guda bakwai ne rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa abubakar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai abubakar to kowane ce a shi ma annabin musulunta ya a'a ba haka ake nufi ba dan dama tunda Allah madaukakin sarki annabi ya san usulul iman cewa wa kazalika auhana ilayka ruhan min amrina ma kunta tajri mal kitabu wal imanu ana nufin tafasilul imanin ne annabi bai sani ba ba usul din na imani ba wannan yasa kaga ai Allah subhanahu wataala bai taba jarraba shi da bauta mu wani abu wanda ba Allah ba saboda ka ce wanda aka yana zama kogon hira yana yin ibada ai kowa ya san ba ibada yake bu wata ma'abuciyar kaifiya da sifa zaman da yake yana yin tafakkuri dangane da abin da ya shafi lamarin Allah da yadda al'ummarsa take da yadda ya taso ya ga ana bauta ma gumaka har wajen 360 sannan kuma an ce wannan abin yana da alaka da addinin annabi Ibrahim ya ce kai ba zai ma taɓa riwa ba to shi ne sai yake cewa abubakarin wa ammaru sai ammar wa ummuhu sumayya sai mahaifiyarsa sumayya wa suhaib da kuma suhaib shi suhaibun rumi mutum ne daga ƙasar Ru. asali dama ba ɗan yankin makka ba ne ya karanta wa'yancan littattafan da suka gabata a cikin abin da ya karanta an faɗa mai cewa annabin ƙarshe da zai bayyana to zai bayyana ne a yankin da dabine suke da yawa a lokacin kuma sai ya duba sai ya ga jaziratul arab nan ne inda yake da dabi ne sai fa da ya biya dan neman gaskiya ba mutanen da za su baro can su taho nan matafiya ya biya su kuɗi don su kawo shi yankin jaziratul arab ana tafiya suka yaudare shi kuma suka siyar da shi a matsayin bawa ko da aka zo maka wannan yasa ko da musulunci ya zo yana cikin na farko farko don dama neman gaskiyar ne yasa ya baro yanke su ya shigo nan kuma sai ya fada hannun wasu mutane ta hannun yaudara aka sayar da shi a matsayin bawa da shi yasa yana daga cikin mutanen da suka sha bakar wahala ko da aka fara addinin musulunci wa bilal da bilal wal miqdad radiyallahu anhum jami'an yace fa amma rasulullahi amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa mana'ahu fa mana'ahu Allah bi ammihi abi abi talib Allah ya ba manzon Allah kariya ta hanyar amminsa Abu Talib wa amma Abu Bakarin amma Abu Bakarin fa mana'ahu Allah bi qaumihi Allah ya ba shi kariya ta hanyar mutanansa wa amma sa'iruhum amma raguwar mutane fa akadahumul mushrikuna haka mushrikai suke kama su fa albasuhum adra alhadidi su sa musu ainihin wato kaya wato wato silke na bakin karfe wa saharuhum fi shams haka kuma suke zuwa su sa su cikin rana inu kaman bilal duk mutumin da ya san yadda makka take in ana zafin rana wane mai duguruwa ne sabbato? inda wasu guraren idan rana ta yi mugun zafi in ka samu fangaralen dutse ya ɗauki muguwar ranar nan wallahi in ka ɗauko ɗanyen nama ka ɗora a kai in ka ba shi lokaci yana iya komawa yanayin da kana iya cin shi a haka saboda bala'in zafi to irin su bilal haka ake yi bayan an buge su sai kuma a bari sai ranar ta take sai a ba yara su ja shi a kan wannan yashin mai bala'in zafi ana wasa da shi yadda ka san buri haka ake yake cewa wasan haruhun fishin haka suke sa su cikin rana a kare da hu ahmad a juzu'i na ɗaya shafi na ɗari biyar da biyar bi raƙam dubu uku da ɗari takwas da talatin da ɗaya wabnu ma da fil muƙaddima juzu'i na ɗaya shafi na ashirin da tara برقم نمبر حديثي تريد ثلاثين دبقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأحمد الشاكر كما في تعليقه على المسند ومما وممن أثبت وممن أثبت أثبت وممن أثبت daga cikin waɗanda aka wato kama su wa usaqu fillahi aka daure su akan lamarin Allah Usman bin Affan radiyallahu anhu usman dan affan faqad akhraja ibn sa'ad an muhammad bin ibrahim at-taymi qala yake cewa lamma aslama usman bin affan radiyallahu anhu akhadahu ammuhu al-hakam bin bin abi al-as bin umayya wannan al bin abi al-as bin umayya fa awsaqahu ribadan haka yasa aka kama shi aka ɗaure shi waƙala وقال يتي a أترغب أن ملة آبائك إلى دين محدث yanzu wato za ka bar addinin iyaye da kakanni za ka shiga sabon addini ko addinin da aka kirkiro ya ce wallahi la wato la uhillu laka abadan ba zan halatta maka yin wani addini ba hatta ta da amma an alaihi min hada din har sai ka bar wannan addini fa qala usman sai usman ya ce wallahi la ada'ahu abadan ba zan bar shi ba wala hukun ba bazan rabu da shi ba mara ra'an haka musalabatahu fi dinihi taraka lokacin da ya ja ya ja kuma ya ga cewa hanyar azabtarwa in ya ci gaba da binta daga ƙarshe sai dai Usman ya mutu ba canzawa zai ba to sai shi ya haƙura wannan asiyudi tarihul khulafa mazdar wato matsaba'atu sa'ada shekara ta 1371 shafi na 150 wa minhum daga cikin su akwai sa'id ibn zaid radiyallahu anhu faqad akhraj al-bukhari fi sahih an qais qala yake cewa sami'tu sa'id sami'tu sa'id bin zaid bin amr bin nufayl fi masjid al-kufa yaqul wannan shi wannan mutumin yana daga cikin waɗanda idan suka yi addu'a ake karba shi ne wanda wata mata ta zo ta yi da'awar cewa sa'id bin zaid ya kwace mata gona ta ta kai ƙara kotu alƙali ya kira shi da alƙali ya kira shi ya ce wannan matar tana da ta kwace mata gona ya ce yanzu ni in kwace mata gona bayan abin da na daga kunne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa ya ce duk mutumin da ya karɓi gonar mutane kofin mutane kaddara shibirin gwargwadon taƙa sai an ɓamɓaro mai wannan filin tun daga ƙasan bakwai ranar alkiyama ya ɗauka sai sama alkiyama akwai rigima wallahi wani sai ka gan shi da kamar jihar kaduna billahi lazi ya kinkin mota kinkin kinkin yayo gaban allah da ita ana a gafara zai sauke kaya ta hudu ba Allah ya ce wa ma kana na nabiyin an yi gulba? me yace wa man ya ya'ti ma gallame Da duk wanda ya kwashe kayan mutane Wala sai ya zo da su gobe Ya ya'ti ma gallame to shi ne ya ce ni yanzu da na ji wannan da kunne na manzan Allah ya fara sannan kuma ni ne zan iya zuwa kwace miki gona shi sa alƙalin jikinsa sai sanyi sai ya ce wa sa'id bin zabi ka ba zan iya tambayar ka wata hujja ba bayan wannan kafin a bar kotu sai ce Allah in matan nan ƙarya take a kaina ya ce Allah in basara Allah ka makantar da ita sannan gonar da ta na ƙwace mata in ban ƙwace ta ba Allah ka kai ta gonar kuma ka kashe ta a gonar kuma wallahi haka a kai kafin ta bar duniya wallahi sai da ta makanci sannan haka wata rana ta je wannan gonar ziyara ta faɗa rijiya a gonar ta mutu to wannan shine yake ba da labari ta wallahi laqad ra'aytu na ganna wata rana wa inna umara lamusiqi alal islam yace umar ya kama ni ya daure ni qabla an yuslima umar gabanin qabla an yuslima umar gabanin umar shi yazo ya shiga musulunci ko an yuslima umar gabanin umar yazo ya musulunta lokacin ni ina musulmi shi bai shiga musulunci ba ya ce wala ina tuna lokacin da umar ya kama ni ni ya daure ni wannan hadisin akara da hulbukari fi kitabi fada'il sahaba babu islam sa'id bin zaid radiyallahu anhu juz'i na uku shafi na dubu ɗaya da ɗari hudu da biyu rakamin hadisi dubu uku da ɗari shida da arba'in da tara to sai ya ce wa fi riwayatin ana wa uktuhu ni da ƴan uwarsa ya'ani fatima bint al-khattab radiyallahu anha to haka yake kama mu ya daure kafin shi ya musulunta ashe shi ma zai dawo wa minhum daga cikin su akwai kubayb bin adi radiyallahu anhu faqad akhraj al-bukhari rahimahullahu fi qissati asarihi a cikin qissar kama shi da aka yi aka daure wa qatlihi da kuma kashe shi huwa wa shi da sahabbansa radiyallahu anhum ala aidil mushrikin ta hannun mushrikai ba'da uhud bayan uhud wa fiha anna hayyan min huzailil asarruhu suka kama shi suka daure shi fa ba'uhu bi makkata fashtarahu banu al-harith suka siyar da shi a makka kabilar da ake ce mata banu al-harith bin amr bin nufail suka siye shi wa kana kubaybun huwa wa qatala al-harith yawm badr kubayb din ne shi ya kashe harith ranar yakin badar fa kana indahum asiran sai zamanto a wajen su yana matsayin fursunan yaki wato muwasaƙan mausukan kuma yana ɗaure ga shi fursunan yaƙi ga shi a ɗaure shi yasa za ka ga ɗan fursuna idan mutum ya samu kanshi a gidan yari mu'amala fa da Allah subhanahu wata'ala yake so a mai mu'amala irin ta maraya shi ka ga Allah ya haɗa su ya ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa wa asira amma ka je gidajen yayin yaron ka gani musamman a najeriya daga gidan yarin da asali an yi shi ya kamata ya ɗauki mutum dubu sai ga an danna mutum dubu biyar a ciki ta za a rayuwa saboda allah eh sai ka gama ji wannan in ka tafi gidan yarin mugun kima yake eh haka ba ake yi ba to wannan matsalar da malam yake magana a nan akanta asalin abin da ya faru da kaji yana magana cewa wa minhu khubayb bin ali cewa Allah ya masa rahama ko rahimahullahu fi al-bukhari ya fitar da kissarsa da kuma kashe shi shi da mutanansa ala aidil ba da uhud to bayan yakin Uhudu da aka banda matsalar da musulmai suka samu akwai wanda an kashe cikin kafirai al'imamul bukari yana faɗa a wani hadisin cikin bukari cewa abu huraira ya ba da labari ta ba a sa rasulullahi asharata rahatar asariya ainihin ya naɗa rindina ta mutum goma sha ainihin wato ɗaya wa marra alaihim asin bin sabit al'ansari shi wannan asin bin sabit al'ansari yana daga cikin waɗanda suka yi makurai shawa banna. to sai wata mata cikin ƙurayshawa an kashe mijinta babba ne ita kuma ta ga babu yadda za a yi hankalin tekunta a duniya sai asin bin sabit din nan an kama shi an kashe shi sannan sai an yanko mata kai shi sannan hankalinta zai kwanta to wannan aikin yaya za a yi to shine aka samu wasu mutane suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce su sun zo ne suna so ya naɗa musu wanda zai je ya karantar da su sai suka ce daga cikin wanda suke so akwai shi asin bin sabit nan saboda ƙoƙarin shi su kuma target ɗinsu dama in ya riga ya fita ya bar gurin ya bi hanya wancan aikin da aka nema shine ta kowane hali suna su shi sun kama shi sun kashe shi sun datse masa kai daga nan za ka fahimci in ka ga manzan Allah ya san abu to Allah ne sanar da shi ce sa Allah shi ke da gaibi mutlak amma manzan Allah ana magana gaibi mukayyad ne abinda Allah ya so ya sani sai sanar da shi saboda inda annabi ya san gaibu irin yadda Allah ya san komai yana san da suka zo shi Allah ya san yaudar da suka shirya ko bai sani ba ya sani amma manzan Allah inda ya sani kuna ganin yana sane ya san an shirya kashe asin sannan kuma ya ɗauke shi ya tura shi ya ce ya tafi kun gaba zai wa to wa amarra alaihim asin bin sabit al'ansari jadda asin bin umar fantsalaku sai suka tashi da suka tashi wato a hatta idan kano bin a wa huwa bayan usmana wa makka sai da suka zo wani waje da ake ce masa da tsakanin usmana da makka zikiru da hayyin min huzairin min qali lahu bani lahayan sai aka ambata mu mutanen wannan garin ana ce masu banu lahayan fa nafaru lahum qariban min mi'ati rajulin kulluhum ramin sai suka nemi mutum wajen ɗari ƙwararru kowannan su ƙwararren maharbi yanzu ko fara za gaba da gaba ko ba makami mutum goma sha ɗaya za su yi da mutum ɗari kaga ba yadda za su yi da su da suka yi wannan faktasu hu, da su asin suka zo suka wuce sai waɗannan ƙwararrun maharban sai suka biyo bayansu wato hatta waje a ma'akalahum tamratan tazawwaduhu ruhu minal madina har sai da suka dinga samun wallan dabinan da suka ci wanda suka yi daga madina faqalu suka ce hada ya tsiri." wannan dabinan mutanen madina ne faktasu asarahum sai suka bi bayansu falamma ra'asim asim wa ashabuhu wa ashabuhu lokacin da asif da mutanen shi da suke tare da shi suka hango waɗannan mutum ɗarin lada'u ila farfadi wa haɗa bihim alqasi suka samu wani cibin dutse suka hau sai waɗannan mutum ɗarin suka zagaye su da suka zagaye su fa qalu sai suka ce musu inzilu ku sakku wa aquna bi aydikum wa lakum al ahda wal mithaqa kowannen ku ya ba da hannun shi mu kama shi mu ɗaure shi mun muku alƙawari la naqtulu minkum ahadan ba za mu kashe kowa ba ƙala asim bin sabit amir sariya shi shugaban rundunar yace amma ana ni fa wallahi la anzilu ala zimmatil kafiri la anzilu yawma fi zimmatil kafiri yace na rantsi da Allah ni dai kan ba zan yadda in sakko akan alƙawarin arme ba ai dama Allah ya ce la yarqubuna fi mu'minin illa duk wata dangantaka ko wata alaka Allah ya ce ba za su kiyaye muku yurduna kun bi afwahin wa ta'aba qulubuhum bakin ku zai nuna musu cewa sun yadda da ku amma la zuciyarsu ba za ta taba yadda da ku ba sannan wa aktsaruhum fasiqun mafi yawancin su fasikai ne inji Allah shugaban rundana ya ce wallahi ni dai ta wallahi ba zan iya sakuwa akan alƙawarin arni ba da ya faɗa haka sai ya ce Allahumma akbir anna nabiyaka Allah ka ba annabin ka labarin halin da muke ciki ya faɗa a wata ruwa in ya ce wannan ita ce farkon yaudarar da aka farawa Allah da manzon Allah a wata ruwa ya faɗa ya ce Allah na tsara addininka lokacin da nake da dama Allah yanzu daban da dama Allah ka tsare mutunci na faramauhum bin nabli fa haka ko suka dinga harba kibiya dama suna kan dutse fa qatalu asimar. shi shugaban sariyar da yace ba zai sako ba suka kashe mutum suka kashe shi fi sab'atin a cikin mutum bakwai fa nazala ilayhim salasatu rahatun bil ahd wal misaq da shi ne mutum uku suka sakko a cikinsu akan sun yadda za su ba su alkawari suna sakkowa kuwa me ya faru sai sai zaman to na nazara ilaihim salasatu rahadin bil ahd wal mita min qubay to daga ciki akwai shi wannan qubay din Al'ansari, ansari wa sinna wa wa rajulun akhar falamma tamakkanu minhu lokacin da sun kama su hannu da hannu sun samu dama atlaqu awtar qisihim fa awzahum sai suka kwance wato igiyar nan na kwari da baka sai suka kama su suka daddaure su da suka daddaure su fa qala ar sai mutun na uku cikin waɗannan mutanen sai yace hada awwalul gadari wannan ita ce farkon yaudarar da aka farawa Allah da manzon Allah yace wallahi la ashabukum inna fi ha'ula'i uswa wala uswa ya ce wala ni dai kan duk da kun kama ni kun ɗaure tun da kun ce tun farko mu sakko ba za ku yi mana komai ba sannan mun sakko yadda kun kama mu kun ɗaure ya ce to wallahi ni dai ba zan bi ku ba sai dai ku kashe ni kamar yadda wa'ancan suka mutu na yadda an kun kashe ni ku jagawa amma wallahi ba zan bi ku ba yuridu qatla fajarruhu wa alajuhu ala an yasabahum fa aba fa qataluhu suka ja shi ya zo suka ja ya wala ba zai je ba ko suka kashe shi suka gama da shi fantalaqu bi khibtunan ne sai suka dauki kubai wablu da sanna hatta ba'uhuma bi makkah ba'da waqa'at badr sai suka je suka siyar da shi bayan an yi waƙi a wato badar da uhudun nan ga mutanen makka fafta a kubai bambanu na haris bin amir bin nufail to nan ne kaga sai ke cewa sai ita wannan kabila sai ta siye kubai Ya shi kuma asif da suka kashe shi da ragowar mutum shida da suke saman dutse lokacin da suka yi ƙoƙarin bar su je su ɗakko gawar a saman dutse sai Allah subhanahu wa ta'ala ya taso wani hadari na ƙudan zuma wanda ɗan adam bai saba ganin irin wannan ba wannan zaman da ta taso duk wanda ya bari ta tare to sai mutuwa suna ganin haka shikenan sai suka ware sai suka koma gida sai suka ce ai zama ba ta gani da daddare saboda haka za su dawo da daddare sai fa sun ɗauki wannan gawan ta asin bin sabi sai fa sun datse kansa to kuma dama kun san yayi addu'a ya ce Allah na kara addininka lokacin da nake da dama Allah ka kara mutunci na san daban da dama suna komawa gida sai aka hada wani irin hadari wanda ba a taba gani ba da aka hada wani irin hadari wanda ba a taba gani ba Allah subhanahu wata'ala sai ya sako ruwa da ya sako ruwa aka yi wani irin mamakon ruwa ya je ya shafe har saman dutsen sannan ya dauki gawawwakin mutum shida da shi asin ya mai da su madina wajen manzon Allah abin da ya faru kenan to shi wannan kubayb din shine kaga ya faɗa yace fa makasa indahum asiran mawsuqan sai ya zauna a gurin ita wannan kabilar da aka siyar da shi a matsayin fursunan yaƙi kuma a daure hatta idza jama'u ajma'u qatlahu sai da suka haɗu cewa kashe kubayb za su yi Musa min bani banatil بنات yastahid biha sai wani ya ara aska dan yi amfani da ita fa aratu da suka bashi aro qalat dai daga cikin matan take cewa fa an sabili sai na rafkana ina da wani karamin yaro fa daraja ilaihi hatta atawu siyalan ya gangara sai dai yazo ya samu kubaibu yana daure fa ahu ala fakhidhi sai kubaibu ya ɗauki yaron sai ya dora akan cinyarsa falamma ra'aituhu lokacin da naga yaron a hannun kubaibu da kuma aska a hannun shi tace faza'atu faza'atan arafa zalika nuni, sai na firgita da shi ma kubaybi ya gane na tsorata wa fi yadihi al-musa a hannunsa akwai aska fa qala sai kubaybi yace na an aktalahu yanzu kina jin tsoron tunda ne an kamo wani a matsayin fursunan yaƙi. ga na dauro kuma kashe ni zaki ga danki ya gangaro ga aska a hannuna kina jin tsoron kada in kashe shi sai ya ce mata ma kuntu li af'ala zalika insha Allah ni ba zan yi haka ba wa kanat taqulu ita wannan matar ta kasance tana cewa wato ma ra'aytu asiran qasdun khairan min qabl tun da nake ban taba ganin fursunan yaki ba mafi alheri irin qabl kaga mafi karanci yana iya kama yaron ya dakuwa da shi yace to in kuka matso kuka ce za ku taba ni to wallahi sai na fara kanshi kafin ku kai ni yace a'a ta ce laƙad tuhu, wallahi na ga kubebin ya akulu min a inabin yana cin wani yanki na inabi kuma bi makka ta yau irin samara a lokacin da duk makka ba inda za ka samu irin wannan ɗan itacen da aka suke baɗa cewa daga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka kawo mai yake ci wa na la mawthuqun fil hadid kuma yana daure a cikin sarka ta bakin karfe to shi yasa kaga lokacin kafin ya mutu shi ta cewa duk mutumin da ya fahimci wata matsala ta faru mutuwa zai ya nemi a bashi dama ya salla a biyu to lokacin ne kubabi ya ce daruni arka'a raka'a a ne ku kyale ni in yi salla a biyu fa tarakuhu fa a raka a ne sai suka kyale shi kaga waɗannan duk da ba musulmi ba bane mushrikai ne wasu mutanen namu yanzu sun fi su ta'addanci akwai wanda in ka ce ma su baka dama za su ce a su baka dama za su kashe ka sai na fula ka tafi aljanna ka basu ai wallahi ba zai yi ba eh? wani yana ba da labari cewa yan fashi ne fa suka tare su wallahi ana sa mai bindiga yana yin kalmar shahada suka suka ce sun kyale shi saboda <laughs> sun yi kalmar shahada da sun harba suka ce wallahi ba za mu kashe mu ka tafi aljanna ka kyale mu ta eh? gani to shi ne sun matsala sai ce laula an ta tabunnu annama bi jaz'in la tawwaltuha ba don kada ku yi tsammanin raki nake yi ba Ya ce da na ta sallan nan ya fi san kashe shi za a yi sannan ce allahun ahsihum adada Allah ka kirga su makasilhun bada da sannan ka kashe su ɗaya bayan ɗaya wala tunqi minhum ahada Allah ka ka kowa a cikinsu. to lokacin ne sai ya ce lasu ubali shi na uqtal musulman, ala ayyi shaqqin kana lillahi masra'i wa zalika fi zati ilahi wa in yasha yubarik ala usal ya mumazzai yace lasu ubali ban damu ba shi na uqtal musulman lokacin da za a kashe ni ina musulmi ala ayyi shaqqin kana lillahi masra'i ta kowane hali na faɗi inda dan Allah ne to ba damuwa ba ne. wa dalika fi zatil ilahi wa in yasha wannan in dai a cikin zatin Allah mutuwar take shi Allah in ya ga dama yubarik ala usal shilmum sai albarka gabobin da aka daddatse ta sai ainihin wato yi mata albarka bayan an riga an datsa tsiya to wayannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine malam yace kaga akhrajahu al-bukhari bi qulihi fi kitab al-maghazi babu gazwatar radi wa zakwan juz'i na hudu shafi na 1499 Raƙamin hadisi 3840 da 58 to sai yace fa in lam yajin hadha al-uslub in wannan uslubu bai musu amfani ba to lada'u ila sai kuma su sake canza wata hanya ta biya to wayannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da irin wahala da matsaloli da suka fuskanta saboda wannan ainihin wato addini in mun shiga nan gabar tana da tsawo ko to za mu tashi ne a tsakiya to ina ganin abin da zai fi alheri shine mu kwana a nan akwai ta'aziyar mutane guda biyu da suka rasu Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama akwai Malam abdullahi ladan da muke tare da shi a nan bayan tsawon rashin lafiya da ya fama da shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan jinyar tashi a matsayin kafara gare shi Allah ya daga darajar sa da ita duniya da lahira Allah ka sa shi a mizanin aikin sa mai kyau inda mala abdullahi ya tafi Allah ka sa ya fi inda ya bari abin da ya bari na zuri'a a bayansa Allah ka yi masa albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan aikin da ya mai kyau a rayuwarsa Allah ya karɓa aikin ya ninninka masa na kurakure kuma Allah ya masa afuwa ya kawo da kai don tsarkin sunayensa Allah ka haskaka makwancinsa Allah ka sa kabarinsa ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna yadda ya yi ƙoƙari ya ba addini gudunmawa a lokacin da yake da dama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kula da zuri'arsa shi ma yanzu a lokacin da bai da dama sannan bayan shi an ci akwai wani bawan Allah shi ma eh, sakatare ho to shi ma Allah ya ji Allah ya masa rahama Allah madaukakin sarki ya sa ya huta akwai sako da nake da shi da zan rufe ya shi ne na ƙarshe na'am da nake da shi kuwa sako ne da ya kunshi abubuwa kamar haka duk wanda yake bibiyar karatuttuka na yaga kwana biyu bana tattauna matsalar abin da ya shafi ƙasar nan kuma ina da nawa dalilan da nawa hujjojin mun tsaya ne muna ci gaba da kallon abubuwa ta dama da hagu amma lokaci ya yi akwai wasu ƴan abubuwa da ya kamata mu ɗan fara faɗar wani abu sannan shi ma mu sake komawa gefe mu jira in lokaci ya yi. daga nan kuma a ga ina muka yi duk mutumin da yake bibiyar kafofin yada labarai a kwanan nan musamman daga jiya zai ga cewa an ƙirƙiri wani ofis wanda ake ganin wannan ofishin yi wa malam nuhuri baɗo kishiya ne ah, malam nuhuri baɗo yana daga cikin mutane mukulisai abin da ya bayyana gare mu in na ce mu ba ina nufin ikhlasi wancan da ma'anar yin abu don Allah ba wannan sai dai ka kyautata wa zato wanda za ka iya ba da shi da in ka yi alaƙa da shi wajen ƙaunar da yake wa shugaban ƙasa na yanzu mai ci, da kuma tsayuwa da yi irin na mai daka a kan harkar tsaro ita matsalar tsaro abin da mutane ba su gane ba wallahi wani lokacin Allah ya jarrabe ku da ita kamar gobara ce ta kama gida gobara in ta kama wani gida za ka ga wasa-wasa a gabanka wutar za ta tashi amma wallahi in ta kama to wata wutar sai dai a yi haƙuri ta ci abin da za ta ci lokacin da Allah ya ga dama ta mutu ba ƙoƙarinku ba ne zai kashe ta shi yasa sai ka ga a san da ba kuke zuba mata ruwa lokacin take ƙarawa to kaga a lokacin za ka ga kowa da gudunmawar da yake bayarwa don a kashe ta za ga wani ruwan kwata zai ɗigo, wani in yana da bohol an cika tankunan ya buɗe wani ya je ma ya siyo omo wani ya ruga da gudu ya kira faya ita ce gudun mu" da zai tabbatar sun zo saboda matsala ce ta faru to muna jin wasu abubuwa a da ana wai wai wai da sai muka fara ganin alama wai wai wanda muke ji musamman su yarbawan muna jin wai wai wai cewa sun kafa wa malam nuhuri ba da wutar zukar cewa sai an cire shi dama muna jin wai wannan wai wai wai to in ka lura da wannan ofishin da aka ce an kirkira an sa wai ko mai tsaron gida ne wallahu Adam ba mu sani ba shi malam nuhu ko daji yake tsarewa wallahu Adam. to kusan kaman zaka iya fahimtar an masa ritaya ne sannan kuma sai aka ɗauko shi ma bai rabe aka ba wannan mukamin to abin da muke jin tsoro idan irin su malam na ba a yanzu da ake fuskantar zaɓe ana iya ƙirƙirar ofis ɗin da za a mai tishiya. to yanzu da Allah kuma ba shi kaɗai ba yanzu irin su abdulaziz yari kowa ya ga irin yadda tun da gwamnatin nan ta zo yake ciyar da dukiyar shi ba don komai ba shi ne sai don wa sai don gudunmawa da yake ba gwamnatin nan to ko shi labari yana zuwa ana waiwai cewa ba su ƙyale shi ba suna masa bita da kulli to don Allah wanda ke cikin gwamnatin ma ya yadda yana yin su ba rigima yake yi da su ba yana ba su gudunmawa amma ana mai bita da ƙulli to ya kuma wanda bai ciki me kuma ake tunani bayan zaɓe me zai biyo baya ba su kaɗai ba za ka samu yau ka ji irin su matawalle an ce an musa kaza irin su barau kada an ce an musa kaza yanzu kwanan nan shi wannan shugaban majalisa fa ya zo da wani politics ya kawo majalisa wai yana so ta doka dan ya ba kan shi kariya saboda ya san cewa akwai war in an sake juyi wanda yake ganin za su nemi kujerar su zama sanar president suna da alaka da mutanen mu sai ya kawo doka cewa duk wanda bai yi shekara takwas ba a majalisa yana so zai creating ɗin doka to ba zai yi zama shugaban majalisa ba sai ka shekara takwas a senate president wanda kowa ya san a zaben da aka yi wasu dabaru da wasu hanyoyi aka bi wanda ya kamata ya zama senate president shi sanata abdulaziz yarigo domin matsayinmu shi ne dama wasu abubuwa muna ɗan ɗage musu ƙafa ne kuma ba ma magana akan abin da ya shafi matsalolin da gwamnati take da shi kuma duk wanda muke da iko a kan shi mu hana mu ce kada yi amma a ci gaba da yi wa ƙasa addu'a wanda ake iya kaiwa zuwa gare shi a kai zuwa gare shi a faɗa masa wasu abubuwa waɗanda za su gyara to in ya zamanto waɗannan mutanen yanzu suna fuskantar waɗannan matsalolin tun kana jin wai wai wai haka fara ganin abu a aikace to don Allah mai kuke tunanin me makomar al'ummar nan yanzu kujerar aikin hajji kowa ya san profesa pakistan shi yake wa da aka ɗauke ta sai ka bincika ina kai da ita sai ka bincika ka ga ina kai da ita wannan shine ababen da ke faruwa to yanzu ba za mu faɗi matsayinmu ba amma dai mutanenmu musamman su shugabannin ya kamata kowa ya dawo cikin tetayin shi yanzu sannan kuma su yi tunanin in an tafi a haka mai mustaqbalinsu su kansu ballanta na al'ummarsu wannan shi ne abu na biyu a zaɓen da aka yi da ya gabata akwai waɗanda suna tare da gwamnatin nan waɗansu sun ci su da aka zo zaɓe to sai ku duba yanzu ku gani a yanzu da gwamnati take tafiya ana tare da su ko an ajiye su abu na uku matakan da wasu gwamnoni yanzu suka ɗauka na renin wayo da renin hankali ku lura da wani abu idan yanzu aka je aka kai hari aka yi kuskure ta jirgin sama amma daina yadda a ce kuskure ne abinda ake cewa sai a ce wata haramtacciyar kasuwa ce wadda wai 'yan ta'adda ke taruwa mutane suke zuwa gurin daga inda aka fara yin wannan daga jihar Sokoto da aka je aka kuskure aka jefa bam gwamnan jihar ya ji yawo mutanen sallah sanatan da ke wakilta gurin da shi aka ga mutane sallah maimakon jami'an tsaro su yadda cewa wannan abin kuskure ne tunda ba mala'iku bane ko ba annaba bane sai aka suka ce a tafau Allah ya kashe su su ba kuskure suka ba wannan bam ɗin da suka je suka jefa ‘yan ta'adda suka jefa to yanzu dan Allah ya za a je a kashe ‘yan ta'adda amma gwamnan jiha ya zo ya musu sallah sannan salatan yankin ya zo ya tsaya musu wa ya zo ya tsaya musu sallah kiyaye hakan zai yi to sai kuka lura daga bayan nan an fara daga Maiduguri da aka je aka kai hari Maiduguri aka kashe mutane sai gwamnan ya fito sai ya ce wai yan ta'adda ne ko wata kasuwa ce amma ba sun san da kasuwar ana cinta ba bisa ƙa'ida ba kuma suka kasa ɗaukan matakin rufe kasuwar da hana cin kasuwar kafin su kai wannan wa ta kai wannan harin to jiya a zamfara a zurmi til abin da ya faru ba kowa ya sani ba jirgi ya sace zuwa ya je ya kuskure ya jefa bam ya kashe mutum sama da ɗari wannan dama ita ce natijar da muke faɗa muku ma dama za a ci gaba da yaƙi irin wannan to sai an ci gaba da kashe al'umma ku da sunan yaƙi kasuwa aka je a jiya a zurmi aka saki bom ya kashe mutum sama da ɗari to sitil wannan abin da ya faru to yanzu an zo ana cewa sitil wai ita ma kasuwa ce wai da 'yan ta'adda suke taruwa amma fa an ɗibi mutanen kuma an kai su asibiti ba to ya za a yi ɗan ta'adda a ji mai ciwo kuma a ɗauke shi a kai shi wa a kai shi asibiti to ku fahimci wani abu an kai matakin da inda an kashe mutane kaga wanda ake zargin cewa dan ta'adda ne maganan ai muku jajaba ta taso ba maganan aje a baku gudunmawa ba ce me ba bata ma taso ba wannan shine renin wayo da renin hankali da suka shigo da shi yanzu in an kashe muku al'umma an kashe muku mutane sai a ce ai waɗannan mutanen da aka ja ka kashe wai 'yan ta'adda ne haka ake sunan gaba zai zamanto ba maganan jaji ba maganan wai a baku gudunmawa in an kashe mutane ta wannan hanya sannan a yadda ma ce an yi ba daidai ba ba wanda zai yadda wannan shine halin da ake ciki magana ta hudu yanzu kwanan nan sai ga jita-jita tana yawo maganan harajin sula kuma ba haushi yace in ka ji ana kishin kishin to billahi allazi da kishin wannan sula fa duk abubuwan da ya kamata gwamnati ce wa mutane a Najeriya wanda sai da su ɗan adam zai rayu lala ku faɗi wanne ne ya zama tsaye ruwa ne eh shi da ma harkar tsaro kowa ya san ana ciki eh wuta ne harkar lafiya ne duka ba babu ba to sai Allah subhanahu wata'ala wa min جعل لكم الليل والنهار laila daga cikin rahama sai yasa dare ya sa wuni da rana sai fito da hasken rana tsingau ba wanda yake da alaka da shi duk duniya ba aikin gwamnati bane fito da rana aikin waye ta wutar da ya kamata gwamnati ta ba mutane ta kasa samar da wutar da sai gashi yanzu ana maganin cewa wai ita ma ranar da zaka tari haskenta ka siyo fanar ka yi waye kai da wai an fara magana wasu da ana magana sai suna magana wai bai shafi talakawa ba wai kamfanin nuka ne na rantsi da girman Allah in dai aka riga aka fara ta kamfanin nuka billahi Ladi ko sun ce bai shafi ku ba ƙarya ne nan gaba su ya shafi to dan Allah wannan wani irin tsari ne wannan wani irin yanayi shi duk wanda zai saurari bayani na dan Allah wannan da nake ya saurare shi daga farko har ƙarshe haka ya kamata abinda ya kamata gwamnati ta yi ba ta yi ba mutane sun neman wa kan ko kun san a garin nan har sai da aka fara tunanin hatta bohol da mutane ke haƙawa ya kamata a biya mai haraji eh wani gwamna da ya tafi a cikin garin nan har sai da ya fara tunanin hatta makabarta idan an je za a binne mutum sai an biya mai haraji eh yanzu da suka cire subsidy da Allah ku faɗa mana subsidin a kuɗin ta ina ne talaka ke amfana da kuɗin eh kuma da suka ce za su cire don wa suka ce za su cire ba don talaka suka ce za su cire ba haka suka ce to irin waɗannan abubuwan magana ta biyar wanda ita ce ta ƙarshe rashin daidaita abin da ya shafi farashin man fetur yanzu magana farashin man fetur sun ce sun bashi sai dai kasuwa ita ce za ta yi halinta yanzu da Allah nawa ke sai da litan man fetur eh dubu ɗaya da ɗari hudu lala ba haƙƙin gwamnati ba ne ta ƙayyade wa mutane farashin man fetur don 'yan ƙasa su samu sauƙi amma kasuwan man fetur ba an batta a ata'una famnun aw amsik da ghairi hisab kawai zaka samu farashin man fetur ɗin? in akwai gidan mai nan anan da ka tsallaka zaka isa samu farashin man anan ba shi ne a can kuma ana rayuwa a ƙasa ɗaya a gari ɗaya haka ake magana ta ƙarshe da zan yi tunanin da suke yi wasu daga cikinsu wallahi ya kamata su sani duk abin da suke shiryawa shi kuma Allah yana da nashi shirin kuma wallahi ko ka shirya abu wallahi abin da Allah ke so ya faru shi zai faru ba abin da kai kake so ba da ka tunanin da wasu daga cikin su suke gani ba kyautata wa mutane za a yi ba da tausaya musu da jin ɗansu a halin da al'ummar nan take ciki. Hatta yanzu da siyasa take kangarowa kaga su tashi ma su nemi mutanen da ya kamata ma in ma zaɓen ne a a'a in ka kalli yanayin wasu daga cikinsu da suke gani ta kowane irin hali tun da suna da ƙarfi to murɗiya za su yi yanayin yana nuna haka suna ganin to kuma sun manta Allah ya faɗi cewa la ta hasaban Allah gafilan amma ya amalu zalimi wallahi in dai abu na zalunci ne kada mutum ya taɓa tsammanin Allah ya rabkana innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar sannan Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid wannan wani hannunka mai sanda ne zuwa ga gwamnati waɗanda suke cikinta su fahimci danjar da ke gaban su gyara amma na rantse da girman Allah ko murɗiya za a ci gaba da yi ko mai za a ci gaba da yi ya kamata su fahimci inna ajalallah idza jaa la yu'akhkhar wallahi kowane irin abu na Allah yana da ajalin da akwai lokacin da zai zo dole yana da ƙarshe wannan mu yanzu shine kiran da kuma me za a yi nan gaba me za a yi mu ma yanzu mun fara dan bin bango yanzu yawa yanzu ma dawo mu tsaya tsakiya za mu tsaye gwamin jaki yanzu haka za mu nan muka yi nan muka yi a'a yanzu ba wanda ya sani Allahu a'lam shikenan saboda wannan shine sakon mu wa bi hadal qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh